godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya yi albishir ga bayinsa masu haƙuri ya ce rahamar ubangiji ta tabbata gare su sannan su ne shiryayyu mun shaida babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wanda ya sanya kyakkyawan ƙarshe na masu taƙawa ne ko mun shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da kuma waɗanda suka bi shiryarsa bayan haka bayan Allah ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun yi umarni kuma sun yi kira sun kwadaitar a kan haƙuri haƙuri wata tada ce ko ɗabi'a ce wacce take sa mutum ya zamanto mai juriya wanda baya raki kuma haƙuri kamar yadda malamai suka kasa kashi uku ne akwai haƙuri a daure a tabin Allah akwai haƙuri a jure kada a saba wa Allah akwai kuma haƙuri na abubuwan da suke fuskantar mutane ko suke fuskantar mutum a kan kansa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa ko a abin da yake so ƙasarsa unguwarsa da dai sauran abubuwan da yake za su iya sa mutum ya shiga cikin damuwa wannan shine kashi na uku daga cikin kashe-kashen haƙuri amma suka ce haƙurin da ya fi kowanne wahala shine haƙurin abu Allah haƙurin kada a saba wa Allah haƙurin na samu na rasa an ɓata mun na gaba da wata matsala wannan haƙuri ne wanda kowa ma ikan iya yinsa a wasu lokutan amma haƙurin abu Allah kada a saba wa Allah wannan sai wanda Allah iya muwafaka akwai kuma haƙurin ma da yake ko ka haƙura ko kakka haƙura dole ma ka haƙura kamar idan an samu wani yanayi kamar yanzu yanayin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ko ka haƙura ko kakka haƙura dole ma ka haƙura wanda ma ka yi haƙurin don Allah domin Allah ya baka lada domin yanayi ne wanda aka shiga cikinsa da yawa wasu suna cewa Allah ne ya ƙaddara to ƙaddara iri biyu ce akwai kaddarar da kaddara ce amma mutane su suka jawo kansu kamar yanzu mu talaucin da ake ciki da matsi da ake ciki da hauhau farashi da ake fama da shi wannan kirkirarsa aka yi da izinin allah abin ya faru amma kuma da gangan aka tura mu a cikin talauci da gangan aka tura mu a cikin wannan yanayin na rashin tabbas mutane abin da za su ci ma ina neman ya gagare su kuma an kirkiri wannan ne an shirya yin haka ne saboda a shagalatar da mutane domin a ci gaba da mulkarsu da mutane suna ta tunanin waye shugaba me ike yi me ike ciki yanzu duk an gigita mutane kowa tunaninsa in gari ya waye ya za a ci abinci a wasu guraren kuma sun daina ma tunanin ya za su ci abincin ya za a yi ka gari lafiya kalau in ka gari lafiya karau ya za a yi ka yammata lafiya kalau to ayoyi dai na alkur'ani da dama sun yi magana kan haƙuri falalarsa mahimmancinsa umarni akan a yi shi daga ciki akwai ayoyi guda uku na alkur'ani wanda ayar farko allah maɗaukin sarki ya yi kira ne ga duk wani mummuni ice ku nemi taimakon ubangiji akan dukkanin wata rigima da duk wani damuwa da tashin hankali da kuka shiga ta hanyar yin abubuwa guda biyu dauriya da juriya sai kuma tsaye da sallah a yi ta kan lokaci wanda suka yi haka Allah zai taimake su shi sa sai ce inna allaha ma'as sabirin a ƙarshen aya Allah yana tare da masu haƙuri zai taimake su kenan wata ayar kuma ike cewa Allah ina cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da an kirga ba in Allah ya tashi zai ba masu haƙuri lada ba ya kirgawa ana ambula musu ne a wata ayar ita ce ta uku ubangiji maɗaukakin sarki ya kira ga mummunai ya ce ku yi haƙuri ku daure ya ce isbiru wa sabiru ku yi haƙuri sannan kuma ku daure wa rabifu kowa a inda ike zamanto ina ribaɓi ne watan ka zamanto wakilin musulunci a inda kake ba za ka bari a cutar da musulmi ba ba za ka bari musulunci ya kasa ba za ka taimaka wa addini wannan shi ake cewa da shi an ribat sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah in kuka yi waɗannan abubuwan za ku rabauta don haka ne malamai suke cewa duk mutumin da Allah ya jarabe shi da wani abu kowane iri ne ya yi haƙuri ya kuma yadda da cewar ya yadda jarabawa ce daga wajen ubangiji zai samu cikakken ladansa kuma a ƙarshe sai buƙatarsa ta biya amma mutumin da ita raki ya yi ta ihu har ma ya manta da cewar akwai Allah kuma Allah zai taimake shi to wannan mutumin bukatarsa ba za ta biya ba sannan kuma laifi ya hau kansa kuma Allah maɗaukin sarki yakan jarrabi bawansa da ni'ima kamar yadda yakan jarrabi bawansa da ni'ima Wata yakan jarrabe ka da abu mai daɗi yakan jarrabi bawa da abin da ike marar daɗi don haka ni'imomin ubangiji suna da yawa Allah ya baka lafiya ni'ima ce ya baku zaman lafiya ni'ima ce ya ba ku ƙarfi wanda za ku kai ku komo wajen kyautata rayuwarku da inganta ta shi ma ni'ima ce Allah ya sa gabanka su zamanto dukkaninsu lafiyar su kalau hannu kafa ido kunne dukkanin gabanka Allah madaukakin sarki ya ban maka su lafiya kalau shi ma ni'ima ce Allah ya baka dukiya ita ma ni'ima ce sannan ya baka mulki shi ma ni'ima ne amma wani lokacin yakan zama ni'ima waɗannan duk abubuwan da na lissafa wanda su ni'ima ce ta ubangiji amma a lokacin sukan zamanto azaba Allah kan baka 'ya'ya su ma ni'ima ne ya ba mutum ilimi na addini ko ilimin zamani dukkaninsu ni'ima ce ya baka ƙwarewa da hikima da gogewa wajen ƙirƙirar wani abu ko kuma yin abu ko gyara shi shi ma ni'ima ce amma ni'imar da tafi kowace ni'ima girma ni'imomi ne guda biyu ni'imar addini da ni'imar aminci duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima ta addini ya gode wa Allah duk abin da ka rasa a wannan duniyar baka yi hasara ba in Allah ya baka da addininka akwai mutumin da zaka ga babu ni'imar ta duniya sannan babu addini yana fama da talauci yana fama da babu riga ma tana neman ta gagare shi amma bai san hanyar masallaci ba ba ruwansa da addini to wannan shine mutumin da ya hasara duniya da lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusran al-mubin wanda ya rasa addini kuma sannan baya iya bin Allah ni'ima ta biyu ita ce ni'imar zaman lafiya sai an samu zaman lafiya ake iya yin duk abin da ake yi da zaman lafiya ake mulki da zaman lafiya ake gine-gine da zaman lafiya ake kere-kere da zaman lafiya ake yin ayyuka na alheri da zaman lafiya ake yin ibada an arsa zaman lafiya waɗannan abubuwan gabaki ɗaya mutane za su kasa yin su allah ya baka da rayuwa kama ana cikin matsala mutane suna mutuwa saboda yunwa ko saboda rigingimu da tashin hankali kai Allah ya amintar da kai zaunar da kai lafiya ita ma wannan babban ni'ima ce shi sa Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ka ce kana son ka ƙididdige ni'imar da Allah yi maka kai kaɗai kanka ba za ka iya ƙirge ta ba kuma wannan duniyar gida ne na jarrabawa gida ne na abin da ake cewa da shi tamhis watan a wannan gidan ake rairaye mutane ake bakance mutane jarrabawa da ake gamuwa da ita a wannan duniyar babu wanda yake kubuta daga gare ta in kai mai wadata ne allah sai ya jarrabe ka in kai mara shi ne sai Allah ya jarrabe ka in kai babba ne sai Allah ya jarrabe ka in kai karami ne sai Allah ya jarrabe ka kana tsoron Allah baka tsoron Allah jarrabawa duka sai ta zo ta same ka amma wanda yake cin wannan jarrabawar ike more mata shine mummuni akwai hadisi wanda ya zo a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Huraira irwaito yace ma yusibul muslima min nasabin wala wasab babu wata damuwa watan wahala ko ta matsala da za ta samu musulmi wala hammin ko wani bakin ciki wala hazan ko abubuwa su zamanto sun yi tsauri na rayuwa wala azan ko kuma wani abu wanda zai cutar da kai wala gammin ko kuma abin da ake cewa da shi gammu watan akwai muna da huzunu muna da hammu muna da gammu wannan duk kalmomi ne larabci in an ce alham shine damuwa akan abin da zai zo nan gaba ba mu san shekara mai zuwa da mai za ta zo ba wannan sabuwar gwamnatin da aka kafa ba a san da mai za ta zo ba duk da mun fara gani da abin da ta zo da kuma irin tsarin da ta zo da shi wannan shi ake cewa da shi hammi kai ta tunanin menene zai faru a gaba shi kuma gammi bakin cikin abin da ya riga ya fice an yi abin an shiga cikin damuwar ta riga ta fice to wannan zafin abin da tunanin abin da ya gabata shi ake cewa da shi gam shi kuma huzun shi ne zafin abin da ake ciki a yanzu in an ce alhuzunu sannan akwai alhazan wanda ya zo a cikin addu'ar annabi sallallahu allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan anta taj'alul hazna sahalan ba huzuni yake ba a cikin wannan lafazin hadisin sunansa hazan abinda ake cewa da shi hazan shine tsaurarewar abubuwa kowane abu ya zamanto ya yi tauri ya yi tsauri wanda shi ake cewa da shi hazan to na cikin wannan hadisin shi ma lafazin hazan ya zo da shi watan taurarewar abubuwa to duk lokacin da ɗayan waɗannan abubuwan suka samu musulmi sai annabi ya ce hatta shaukati yushakuha daidai da kaya wacce za ta ɗan soki mutum in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kafara Allah biha min khatayahu sai Allah ya kankare wa mutum wani bangare na zunubin sa sakamakon wannan matsalar ko masibu kamar yadda na faɗa kala kala ne jarrabawa iri iri ce jarrabawa da tafi kowace jarrabawa girma ita ce a jarrabe ka a cikin ka ka lalace ka kasa bin Allah ka sukurkuce ka kasa bin umarnin Allah ka sukurkuce kai ta saba wa Allah to duk mutumin da ya rasa wani abu na duniyan nan abin da ake so ya yi haƙuri ya kuma jure sai i ɗebewa kansa kewa i wa kansa haƙuri da addininsa mun rasa kaza mun rasa kaza Allah mun gode maka tun da ka mu da addininmu ko muna iya riko da addini duk mutumin da wata musiba ta saukar masa ya yi haƙuri sannan ya yi istirja'i shine ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan mutumin Allah sai ya karfafi zuciyarsa kuma sai ya kyautata ƙarshensa maganar cewar za a jarrabe ka ko ba za a jarrabe ka ba ƙur'ani da ya zo da bayani a fili ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al sai da aka yi amfani da lamul qasami da kuma nunu taukid wala nabluwannakum wallahi tabbas sai mun jarrabe ku da wani abu na daga tsoro a kasa samun zaman lafiya a kasa sanin samun makama da rashin tabbas a cikin abubuwa in kana tafiya baka da tabbas in ka zauna baka da tabbas in kana cikin gidanka baka da tabbas wani yake bani labari a wata jiha daga cikin jihohinmu na nan arewa ice duk inda kofar gidanka ta yi da kwarinta ba mamaki bane a ballata in ko ba a ballata ba yanzu abin da ake sai a koma ta bayan gida sai a fasa ta cikin banɗaki sai a shigo gidanka ka gama da farfan kofan ka amma a shigo da kai a fasa ta baya a zo a ta sake ka a ce buɗe kofa da kanka kuma an tashi ba kuɗin ka ake bukata ba a'a kai ake bukata da 'ya'yanka a ta sake ku a jeji da ku kuma a je a dinga ciniki mun sallama ba mu sallama ba kaza za ku bayar a'a ba mu yadda ba sai kun bada kaza wataƙila ma wanda ya je kaiwa shi ma a riƙe shi a ce to tunda ka kawo wanda ka kawo don su mun sallame su kai kuma zauna kai ma a biyo bayan ka to wannan shine alkhawf rashin tabbas yanzu kun ga daga cikin jarraba da muka shiga musamman mu 'yan arewacin najeriya jarrabawar za a yi yaƙi yau ko gobe za a yi tsakanin najeriya da ƙawayenta da iyayen gidanta wanda ake so a afkawa nijar kuma zuwa yanzu duk wanda yake da alaka da 'yan kasuwa ya san an shiga matsala sakamakon takunkumi da aka sanya wannan makociya ƙasa tamu aka rufe bodoji duka akwai ɗan kasuwar da yake cewa a kasuwarsa a rumfarsa bai yi ciniki ba a wuni ya yi cinikin miliyan hamsin manyan diloli ne wani lokacin ya sukan yi miliyan ɗari saboda manya-manyan ice yanzu sai a yi sati guda daga sanda aka fara wannan aka rufe boda ba su haɗa naira dubu ɗari biyar ba kuma suna da yara wanda suke ci su sha a ƙarƙashinsu allah kaɗai san adadinsu daga kan 'yan dako zuwa abin da i sama ana zaman jugum kowa ina jira me zai faru suke gaya mana kayayyaki da aka ɗauko daga bakin teku na kwatano wanda aka yi najeriya da su wasu kuma za su tafi wasu ƙasar iya na najeriya allah kaɗai san mota ta kai guda dubu kaza tana nan a makare da kayayyaki masu son ayyaki ba su da matsala iyayen gidansu bukata ce da su wanda an tabbatar da cewar yanzu ƙasar faransa daidai da gulab da kuke gani wanda za a yi abin da ake ɗiba na sinadarin da za a yi wannan gulab ɗin wanda za a kunna fitila a faransa daga nijar ake ɗiba kuma ana ɗiba ne sadaka fi sabilillahi za su ɗiba su ɗiba su ɗiba su tafi da shi sai to mun ɗebi guda kaza sannan ko mun siyar muku da abu kaza kuɗin ku suna nan ajiye in kuna son za ku bi wata bukata ku gaya mana sai mu ce to muna bukatar zami abu kaza sai ce a ah, yayyawa ɗan kaɗan dai zamu mu ba ku dai kaza haka ake bayarwa 'yan kasa suka ce sun gaji yanzu ba a yadda an ce sun gajin ba ake amfani da waɗanda yawunsu yake dalala a kan gaba da mulki domin sai an yi abin da iyayen gidajen masu mulki suke so Allah ya tsare mu da wannan musifa su sauraka kasashen west africa gabaki daya sun shiga musifa sakamakon wannan abin da ya faru kawai dai irin abin nan ne da ake cewa ah, ah, irin mutum ya dinga cewa yana jin wahala amma ina cewa a ah, daɗi yake ji amma kowa yana ji a jikinsa musamman mu 'yan arewacin najeriya ko muna jin tsoron kada ya zamanto wannan wata manaƙisa ce wata makarƙashiya ce wacce ake so sai an ƙara durƙusar da mu da mun durƙushe to so ake a ƙarasa durƙusar da mu to wannan ya shiga cikin bishai'in min al-khawfi wal ju'i shine a rasa abinci ko kuma ga abincin amma ba za ku iya siya ba masara masara yau an ce buhunta ya kai dubu sittin allah ya tsare mu da wannan musifa dubu sittin buhun masara shinkafa mai kwano goma sha shida ita ke magana dubu arba'in da wani abu masarar da in ka siye ta sai kai mata hidima kafin ta zama abinci gwanda ma shinkafa in ka zuba mata mai da yaji za ka iya ci yawan mabarata ya karu wanda baka tsammata ba sai zo ya tare ka ya ce gidana ba abinci kusan kowa ina neman ya zama mabaraci mai jari ya riga ya karye wanda daman ba shi da jarin jarinsa ya fita ya nemo ba yadda zai yi abubuwan kana jin su na labari da ake faɗa na tashin hankali sai dai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma shiga cikin matsatsi kuma duk lokacin da aka shiga wannan talauci kamar yadda malamai suke cewa idan talauci ya sauka a ƙasa sai kafirci ya zo ya ce mu tafi abinda ake son a nuna mana babu laifin da ba za a iya yi ba inda talauci babu irin miyagun ayyukan da ba za a yi ba idan talauci ya sauka a cikin mutane shi sa annabi ya nemi tsari da talauci inda talauci wani abin kirki ne da annabi ya roƙi talauci amma ce allahumma inni a'udhu bika min al ina neman tsari da babu ina neman tsari da talauci a nugu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min alfaƙari faqri zillati wal waɗannan kalmomi ne alfaƙar alƙilla al dukkanin su abu guda ne ka raba mu da babu ka raba mu da karancin abun hannu ka raba mu da ƙamfa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin alamar ana yunwa ga abincin ba za ku iya siya ba ko kuma ga kuɗin ba za ku iya siya ba duk nau'i ne na yunwa wa naqsin min al-amwal Allah ce za mu jarabe ku da rashin kudi. shi sa kake ganin mutane yanzu abin da ake ciki an hura mana wuta ta nan barin sannan ce za a taimake mu ku jira ku ga yadda za a yi taimakon mutumin da aka baka naira dubu takwas bayan an jefa maka masifa naira dubu takwas in an baka kwana nawa za ta yi maka rago shekara hudun kuma wa zai baka za a ci gaba da baka naira dubu takwas ne kullum ko ko duk wata ko sau ɗaya za a baka sai kunyin wata ki kunyin wata sai a turo da ɗan kayan abinci sai a ce a rarraba muku yar taliya ce yar shinkafa ce ɗan mai in an bari shikenan an gama kuma za a zo a dinga mutane fafa lolo a ce za mu ba wa mutum dubu biyar amma in ka zo ka tantance bai fita mutum ɗari biyar aka ba ba kuma za a ba da mutum ɗari biyar ɗin nan ita ma ka duba ka gani wane ya san wane wane ina da alaƙa da wane su za a bawa waɗanda suke cikin madarar talaucin ba za su samu abin ba ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce sannan kuma sai an samu matsala ta rawuka ma a ta rashin lafiyar da za a yi ta mace-mace sannan a samu karancin ma abincin sai Allah ya ce masu haƙuri ku yi musu bishara duk abin da ka ji an ce ka yi haƙuri to an san akwai matsala zuwa dai ƙarshen aya kamar yadda Allah ya faɗa shi sa ya zuwa cikin hadithin Suhaib ibn Sinan annabi yake cewa ina mamakin al'amarin mummuni al'amarin sa baki sa alheri ne idan abin da ike so ne isa me shi sai gode wa Allah kuma alheri ne gare shi in abin da baya so ne isa me shi sai ya haƙuri sai ya zama su alheri ya ce ba kowa ne yake da wannan abin ba in ba mummu ne ba don haka akwai buƙatar miwa kan shiri na haƙuri sannan kuma mu dage wajen yin addu'a in ma kuna tsammanin akwai mai tausayin mu to kuwa ma idena ba wani wanda yake tausayin mu Allah kaɗai shi yake tausayin mu ba wanda yake tausayin mu duk wanda ka ji ya ce ina tausayin talakawa ina tausayin talakawa tsani ne talakawan ya hau bayan su ya dare daman yanzu mu a kasan nan ta inda ake samun kama mutane kenan talakawa kowa ya ta sai ce talakawa amma ka je ka kalle shi kaga shi ya san talakawan ko ya san me talauci ba san me talauci ba shi sa aka shar'anta mana yin azumi domin mu dinga dan jin yunwa domin mu gane wasu na jin yunwa kuma aka shar'anta mana abubuwa da yawa wanda za mu dinga yi na sadaka inda ana jin tausayinmu lokacin da aka yi corona ai akwai abubuwa da aka ce an dinga samu a cikin manya-manyan suto-suto an ajiye sun lalace wanda ya kamata a ba mutane ba a basu ba an kawo kaya an ce a bayar wani kayan mafa ba wai namu ba ne wasu kasashen ne na tura suka tausaya mana suka kawo sai wani ya je taskance su ya ɓoye yana jiran sai lokacin kamfen ya zo ya fito da shi akwai wani guri da muka je wannan yadin na gidan sauro da kuke gani wata kungiya daga cikin kasashen turan nan sun kawo idan da za a raba shi tsakani da Allah duk dan Najeriya sai ya samu guda daya amma wallahi akwai wanda muka je muka tare ya taskance su su to su to su to su to nace wannan abun me za a yi da shi ne a ba mutane mana babu amsa a karmakalla ai za a ba su sai dai ka zo ka tadda shi da stamfin ɗinsa da stikarsa da komai ɗinsa an bayar ana siyarwa wani ne fa ikawo ne ba musulmi ba bai san Allah ba bai imani da manzan da kai imani da shi bai imani da littafin da kai imani da shi ba ya turo ice gashi nan na kawo ka taimaka yan uwanka sai kuma ka boye ba za ka iya basu ba in ban da al'ummar mu ina ake wannan saboda haka abinda za mu yi mu yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari mu yi roƙi Allah Allah ya tausaya mana in Allah ya tausaya mana ba yadda za a yi domin arzikin daga sama ike da a ce arziki daga ƙasa ike wallawa sai sun tare shi sa ya ce wa fis sama rizqukum arzikin ku yana sama ma'ana Allah ne yake turo da arzikin babu wanda ya sai tare shi idan Allah ya turo da shi to ku roƙi Allah ya buɗe muku ƙofofinsa na arziki ku roƙi Allah i buɗe mana taskokinsa in Allah ya buɗe mana taskokinsa ba abin da zai dame mu duk yadda abu zai tsada sai ga Allah ya bamu yadda za mu siya duk yadda za a ɓoye shi sai Allah ya fito mana shi ta wani gurin ku ɓoye naku sai Allah ya lalata shi sai ko masu tausayi sai su fito da nasu sai a samu a siya akwai abubuwa guda kusan biyar da ya kamata mu faɗa a ƙarshe amma saboda babu lokaci sai mu yi haƙuri sai wani karan kuma idan Allah ya kai mu Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sufofinka maɗaukaka Allah wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sassauci wannan damuna Allah ka sa ta yi albarka Allah ka bamu abinci Allah ka bamu wadata Allah ka bamu yalwa ka bamu lafiya kuma rigingimu da suke ta tashi a kasashen mu na Afirka Allah ka kwantar da su wannan yaƙi da ake son a ɗaura ɗamarin yinsa Allah wannan ɗamara ta yaƙi Allah ka kwance ta in sun ɗaura ta sau ɗari Allah ka kwance wannan ɗamarar Allah ka kawo sassauci Allah ka kawo watan aminci Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kuma ila